rundunar sojan najeriya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta kammala yaƙi da take da yayan ƙungiyar boko haram kuma yanzu abin da rage mata shine samar da zaman lafiya tsakanin al'umma kwamandan rundunar na operation lafiya dole major general loki rabo ya ce ne ma labarai a garin maiduguri cewa rundunar nasa yanzu haka ta ci nasara akan yayan ƙungiyar boko haram din wanne zakan suke ci gaba da tserewa The public is to be wary of individuals Kwamandan ya kuma gargaɗi jama'a da su guji baiwa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin mafaka wanda ya ce zakan suna nan suna ci gaba da neman ɗaiɗaikunsu. That deployed at a arrested one at and Liberties And investigation revealed that he is from Burkina Faso and is currently in custody. Ya ce a ranar ashirin ga wannan wata, rundunar nasu ta kame wani da ake kira Abdullahi a ƙauyen Zamari da ke karamar hukumar Jere, tare da kuma wasu mataimakansa, kuma binciken da suka gudanar ya nuna musu cewa dan asalin ƙasar Burkina Faso ne, kuma yanzu hakan yana hannunmu. One arrested a suspected Boko Haram terrorist leader who was traced to Lagos ya ce har yanzu rundunar nasu ta sake kame wani ɗaya daga cikin shugabannin 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin a garin Ikko, wanda hakan ke nuna irin yadda suka kawo ƙarshen waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin musamman ma a wannan dajin sambisar ya ce a ranar 26 ga wannan watan ne ma suka sake kame wasu mutane biyu sakamakon bayanan sirri da suka samu wanda kuma suka saci kansu zuwa cikin garin maiduguri um, were ya ce cikin mako guda dai sun samu nasarar kame 'ya'yan kungiyar boko haram 1240 wanda kuma yanzu haka suna hannunsu ya ce a cikin wannan kwanakin ne ma wasu 'ya'yan kungiyar boko haram din guda 30 suka miƙa kansu da kansu ga jami'an tsaron jamhuriyar Nijar sai dai ce ba zai iya tantance waɗannan ko 'yan Nijar ko kuma 'yan Najeriya ba da ce amma suna nan suna kokarin haɗa kai da takwarorin su na Nijar din don gane ko 'yan wani ƙasa ne mun kuma tambayi Janar Irabon game da hoton wani ɗan ƙasar Faransa da aka ce an kame na ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar boko haram gudun a dajin Sambisa eh, wanda ya ce eh, ya ga hoton kuma wasu jaridu ma sun buga. Uh, uh, ya ce wannan hoton ba namu ba ne, ba sojojin Najeriya ba ne, kuma ba mu santa ba to koya zai bayyana irin yan kasashen waje da ke shiga cikin wannan kungiya na yan kungiyar Boko Haram din sai ya amsa da cewa the level of involvement of the foreigners is ya ce batun shiga yan kasashen waje cikin waɗannan ƙungiya har yanzu dai bamu gama tantancewa ba amma muna nan muna aiki da sauran takwarorinmu na wasu kasashen don ganin cewa mun iya tantance irin waɗannan mutane underlying that uh, breaking their backbone and destroying their their cohesion. Yace ba za mu yi tsammanin komai ya kare ba a yanzu, amma ganin cewa mun karya musu kashin baya da kuma lalata maboyarsu da matar watsasa a duk inda suke. Muna da tabbacin cewa mun riga da mun karya musu ƙwarin gwiwa. Alagani ran over an e along the road and the process four of our soldiers Kwamanda Irabo ya ce a lokacin da suke gudanar da wannan aiki akwai kuma wasu sojojinsu da suka taka wani bom a hanyar Alagarno inda guda hudu daga ciki suka mutu guda biyu kuma suka ji raunuka wanda zakan suke kwance a asibiti kuma suna murmurewa. Yanzu haka dai jama'a na ta bayyana farin cikin su musamman ma al'umman jihar Borno na game da tsoron nan mahara da rundunar sojan ce ta yi a dajin Sambisa wanda kuma shine ɗaya daga cikin dazuzzuka da ake tattan cewa 'ya'yan gungiyar Boko Haram din sun tare ciki. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.